رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا الخميس yau shida ga watan Ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya kuma ɗaya ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya wannan shine darasinmu na bakwai a cikin suratul anfal a tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi da bayanin ma'anonin ayoyinsa a wannan masallaci da ke kan titin a afalla a garin agege a jihar Legas, kudu maso yammacin najeriya wanda insha Allah za mu dora daga bayanin da muka tsaya a wato darasi na biyu a cikin surar وان دي فارا آية تجير زوا آية تتقص كما أخرجك ربك من بيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما كأنما يساقون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع Allah ya ce kama rabbu rabbuka min baitika bil haqqi kamar yadda Allah ya fito da kai daga gidanka Madina bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun alhali wasu daga cikin mu'minai basu so akai wannan fitar ba to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya danka maka raba ganima yadda wancan ya zama alkhairi kuma haka wancan ma shine alkhairi yanda wannan ya shi ya fi cancanta to wancan ma haka al-imam ibn kasir Allah ji kansa da rahama cikin tafsir al-Qur'an al yake cewa wa ma'ana hadha anna Allah ta'ala yaqulu kama annakum ikhtalaftum fil abin abinda Allah yake nufi shine kamar yadda kuka yi sabani wajen raba ganima an taza'aha Allahu minkum sai Allah wata shahantum har kuka kai ruwa rana an taza'aha Allahu minkum sai Allah ya karbe wato batun hukunci ko haƙƙin raba ganimar daga wajenku waj'alaha ila ila qasmihi wa qasmi rasulihi sai Allah ya mai da shi ya zama kasansa ne da kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qasamaha ala al-adl wa taswiya manzon Allah ya raba ta tsakaninku ala adali a as-sa'adati wa taswiya da kuma daidaita junanku fa kana hadha huwa al-maslahatu tammatu lakum tammata lakum wannan sai ya zama shine maslaha cikakkiya gare ku to wa kamar haka ne lamma karihtumul khuruja lokacin da ku so kuka fita ba ilal a'da'i zuwa wajen makiya min qitali zati shaukati domin ku yaƙi ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan guda biyu wacce akwai itaka da mashi a cikinta to wato wa huwa an-nasiru alladhi kharaju li nasri dinihim sune wato tawagar da suka fito domin taimakon addinin su wa ihrazi irihim da kuma wato su tserar da raƙumansu da aka gaya musu cewa manzan Allah ya tare to fa kana aqibatu karahatihim lil qital bi an qaddarahu Allah lakum sai gashi ƙarshen abin da al'amarin su ya kasance na yakin da suka yi Allah ya kaddara cewa ku za ku ci nasara wa jama'a bihi bainakum wa bain aduwwikum ala ghairi mi'ad sai gashi Allah ya hada tsakaninku da makiyanku ba tare da an yi appointment cewa za a haɗu ba wato sai ya zanto wannan ya zama rashadan wa hudan wato shiriya ce da ganiya daga Allah wa nasaran